Dariya ce ta kama Habibu, ganin yadda lokaci ɗaya kyakkyawar fuskar shi ta canza saboda kishi. Can kuma ya kuta ya ce, A ina malamin nasu yake? Ya ce, Ina ruwanka da inda yake, idan ka yarda da kanka, ka ci a soka, ba shi kenan ba? Ya ce, A'a gaya min dai, roƙon shi zan yi, ya daina santa. Ya zo gidan mu in ba shi ‘yan mata zuƙa-zuƙa guda huɗu, kuma kyauta, babu lefe, bare kayan toshi. Habibu ya kyalkyale da dariya ya ce, Idan kuma baya son su fa, ita ɗin kaɗai yake so. Ya ce, Sai mu zuba ni da shi, shege ka fasa. Yanzu haka kalaman soyayya yake gaya mata har ta so shi. Shi ne ni za ka hana ni kafatawa soyayyar saboda mugunta da kuma rashin tausayi. Allah ya shirye ka Habibu. Habibu ya sake yin dariya ya ce, Ya shirye mu tare, mayan fararen mata kawai. Wallahi ko sau ɗaya idan ka kama hananta ban yafe maka ba. ya ce, Ni ko aura min ita ma ka yi, ko farcenta ba zan kama ba. Saka ta zan yi a gaba in yi ta kallo. In ta yi kuka in goya ta, rarrashe ta, in ba ta fida. Tunda yayanta baya taɓa ‘yar wani, don me za a taɓa mishi tashi? Habibu ya murmushi ya san zambo yake mishi. Ya ce, A'a, idan aure ta, ni ban isa in hana a taɓa ta ba, amma yanzu dai ba zan yarda ba. Ya ce, Na yi alkawari, ni Amiru, zan riƙe amanar Yaya Habibu. Idan na cita, Allah ya citawa. tawa. Dariya ta kama Habibu, ya ce, Yauwa, da ka ji kana son ta ba, sai ka garzaya wajen mai jajayen kunnuwa. Amiru ya rausa yadda kai ya ce, Ba shi ka ci, Allah akwai ranar da zan rama shi. Daidai sanda Mero ta fito daga ɗakinsu, kanta cikin showa kaf da riga tawul a jikinta. iya ƙauri. Ga dukkan alamu kicin za ta je don haɗa musu abin da za su yi karin kumallo da shi, domin ba sa baiwa Linda girki ko da wasa. Ko ita ko Dina ne ke yin girki. Ba girkin zamani da na gargajiyan da mai raba ta koya a wurin Dina ba. Ba ta san suna zaune a falon ba, ga shi ta riga ta fito sun ganta a haka. Don haka ta koma ciki da sauri, dama daga wanka ta fito. ta shafa mai ta fesa body spray ta sanya wata t-shirt mai dogon hannu wadda ta manne lafiyayyar fata jikinta sosai sai ta haɗa da buɗaɗɗen siket fari sol yayin da rigar ta kasance launin ja ta fake gashinta a tsakiyar kanta baki stick da shi sai sheki yake yi sannan ta tura shi cikin jar hular sanyin sannan ta sake fitowa ta risina ta gaishe su ba tare da ta dube su ba don ba ta san kowaye suke tare da yayan nata ba ta wuce kicin inda linda ta haɗa mata kayan girki a gefe. Nan ta daɗe hannun rigarta ta shiga sarrafa girke-girkenta cikin ƙwarewa da kuma gwaninta. A can falo Habibu ya dubi Amiru wanda ya wani narke cikin kujera yana limshi idanu da azabar soyayya. Ya ce, Kai wallahi ka ja girmanka, wani idan ta ga kana, wannan ai sai ta rena ka. Wannan abin da kake yi sai ya sa ta rena ka ai. A haihuwar karkararmu ka haifi Mero, Ni wallahi fararen mata ba sa gabana. Baƙaƙe nake so don sun fi juriya kuma ba sa saurin tsufa. Amiru ya ce, ai kai fari ne, ina ce ko? Ni ko baƙi ne, da haka nake neman sirki. Kuma laushin jiki da taushi, ai sai farar mace malam, mai farar aniya. Habibu ya ce, ba za ka daina yi min zancen banza ba ko? Ni tawa baƙar wato, bakar aniya ce da ita ko? Bakar aniya kake kallanta. Ya ce, Ban ce ba malam, kada ka yi min shari, Ka haɗa ni da dina. Ra'ayi riga, wanda kake so, shi za ka saka. Abin da na gaya maka ma kenan. Nan suka miƙe a tare, Habibu ya ce zai shiga wanka, shi kuma Amir ya ce zai je kicin ya taya mera girki. Ta dunkufa a kicin tana ta girki. Gashin French bread take a cikin obin. Ta ji kamshin turaren yaya Habibu. amma bata juyo ba don a zatanta shi ne ya shigo ɗaukar wani abu. Ya shiga juya mata chips da take soyawa a frying fan. Jikinta ne bata ba ya Habibu ne a cikin kicin ɗin. Don da shi ne zuwa lokacin da ya yi mata magana. Da sauri ta juyo, a karo na biyu suka sake yin arba da juna. Wani ɗan gaye ɗan yi sharaf mai yawan gargasa da ginannen jiki, irin na jinadi ta ido biyu da shi. ba ya ta fara ganin irin wannan kallon ba da yake mata ba don ta saba ganin irin wannan kallon a idanun onkul a duk da ta yi wani abu da ya burge shi sai dai na onkul baya kassara ta haka har ta kasa yin abin da ke gabanta wannan ya kassara ta ya kashe mata duk wata laka da ke cikin gangar jikinta ya haifar mata da kasala gami da tashin tsigar jikinta duk a lokaci ɗaya tamkar wanda kwai ya fashewa a ciki sai ta ja gaggun kafafunta don barin kicin ɗin. Ya marmashi a sanda ta kai bakin kofa. ya ce, Gashin naki ai zai ƙone. Ta dakata, amma ba ta juyo ba. Ya ce, Mero saboda na zo ta yaki aiki aiki shine za ki tafi ki bar ni? Haba Mero. A yadda ya magana cikin sanyi, yasa ta juyowa. To amma ba ta son ganin wannan mutumin, domin kwarjininsa da kyawun shi suna firgita ta. Shi kaɗai cikin kicin ɗin amma ji take yi kamar cincirin da mutane ne a cikin kicin ɗin suna kallon su. Ita ba taɓa keɓewa da wani ƙaton namiji ba, don haka ba za ta fara a yau ba. Da ƙyar ta iya cewa, don Allah ka kashe min. Ta ja dogayen ƙafafunta da sassarfa ta fice da gudu zuwa ɗakin su ta rufo ƙofa. Ta zauna a bakin gado tana mai da numfashi. Kamar wadda ta yi gudun kilomita dubu, wai me ke faruwa da ita ne? akan bakon yaya Habibu. Me yasa yake firgita ta? Kamar ba taɓa ganin namiji ba? Idan kyau ne, ai ta sha ganin maza da suka fi shi kyau, ko aji, ko ajin su ma. Turawa, Indiyawa da Larabawa akwai su. Kai har da Black American ma, half caste, amma duk ba sa firgita ta. Amma me yasa su ba ta jin waɗannan abubuwan da take ji akan Amiru? Jiya ba ta yi bacci ba, da tunaninsa ta kwana da ta rasa idanunta shi take gani idan ta bude idanu sassanyen murya shi ke tashin amo a cikin kunnuwanta mero ni ma yaya habibu ne mero zo mu gaisa ta ɗebe hannuwanta ta rabka tagumi har zuwa lokacin numfashinta bai dawo daidai ba har yanzu numfashinta bai daina hawa da sauka ba muryar yaya habibu ta jiyo daga falo yana kiranta ta sake rikicewa gashi ba ta da hujjar kin amsawa Dole ta sake jawo ƙafafunta ta fito ba tare da ta amsa ba. A bakin kofar ɗakin nasu ta tsaya tana duban shi. Ba ta ce komai ba. Ya ce, Yaya, an kammala kalacen? Ta girgiza kai. Ya ce, Yi min magana mana ko wani abu ne ya faru, wani abu ne ya same ki? Nan ma ta girgiza mai kai. A daidai lokacin, Amiru ya fito riƙe da ƙaton tire. Linda ta biyo shi a baya da flax ɗin ruwan zafi. suka dire a bisa dining table ya ce ga kalacen nan yaya ka tsiye ta sai tambaya kake yi baka san wasu ba sa son tambaya ba ne ya ce aito kai ne mai girkin kenan to ba na cin girkin maza tun daga san da Allah ya mallaka min mata don ba ta nan ne mu ba zan fara ba don ba ta nan kuma sai a fara bana girkin maza to ba zan fara daga yau ba ya ce kada Allah ya sa ka ci Mero taho, wai kin ji ko? To mi kalacen mu. Cikin wa zai zuba abincin, ba cikin shi ba ne? Ta saki baki kawai tana kallon shi. Wai da shi za ta ci abinci, ita ko da yaya Habibu ba ta cin abinci. Ta zo turai kam, amma ba ta yarda ta yada al'ada alkunya na malam bahaushe ba. Maimakon ta bashi amsa sai ta wayance ta cewa yaya Habibu, ka ci, Allah ne na yi girkin yaya, ni ne na girka. ta shige ɗaki ta bar su a nan ko ya ci ko bai ci ba su suka sani tana shiga ɗakin ta tada yara daga bacci suka shiga ban ɗaki ta yi musu wanka ta shirya su cikin kayan sanyi kamar kullum sana ita ma ta shiga ta yi fitsarin da ya cika mata mara tana shirce gashin kanta yaya Habibu ya leko yaya kin gama shiryawa kuwa mu wuce ta ce eh amma ni ba zan yi breakfast ba ya ce to na baki minti biyar saboda kar ta sauka ta ta jira. Za su je airport ne ɗauko antidina. Ta dawo falo a lokacin Amiru da Habibu suna tsakiyar falon. Suna ta aiki a cikin kwamfuta. Ta wuce danin ta zauna a kusa da Abbas. Ta ɗan tsakuri abincin kaɗan, ta sa tishu ta goge hannu da bakinta. Sannan suka miƙe. Shi da Amiru suna gaba, ita da yaran suna baya cikin motar Habibu. Amiru ya miƙa hannu yana karkata madubin sa ɗin shi. yana seta shi daidai santar mero yadda zai dinga kallon duk wani motion ɗinta. Fuskarta ta yi fayau, babu wata kwalliya cikin farin gilashin Prada. ‘Yan da sirara jajir da su sai ƙyalli suke yi. Cikin white lipstick ɗin da ta shafa. Tafiya suke yi suna ratsa shimfiɗaɗɗen titunan garin, marasa tudu balle gargada, har suka iso airport ɗin da Dina za ta sauka. Dama kuma jirgin nasu ya riga da ya sauka. Suka hango Dina tana ɗaga musu hannu tana tura 'yar kankanuwar troli ɗinta. Ba ɓata lokaci suka nufo gida. Little Mero tana ta ɗokin da murnar ganin mamarta da ta kwana biyu bata gani ba. Shi kanshi yaya Habibin idan ka lura za ka ga annurin fuskarsa ya ƙaru sosai. Oh, a shaka auren so yake? Mira ta ce a cikin zuciyarta, kai ka ce sun shekara ba su ga juna ba. A hotel ɗin da Amir ya sauka, suka ajiye shi da alkawarin sai ya shigo da daddare domin yin dina. Kuma Mere ke son ta mishi girkin. Dina ta yi murmushi ta ce, Ban fa gane ba, kar ka sa Harit da bindige min ‘yar kanwata. Yi murmushi ya ce, Allah babu wasa a cikin magana ta anti Dina, don ni yanzu kin zama antina. Alfarma nake nema ku yi mini, ke da mijinki. Ƙoƙon barana yana gidanku, duk da mijinki is not 100% aggregated. Bai da gaba ɗaya ba, saboda wasu hujjojinsa marasa makama. Na san ke za ki dube ni da idan rahama. Zan ba ku mamaki, zan nemi soyayyar mero, ba kamfen nake so ku taya ni ba. Ba na so ku yi min kamfen. Haka suka iso gida, Dina na jinjina kalaman Amiru a cikin zuciyarta. Ta san shi, ta san halin shi, kamar yadda ta san mijinta. ƙarya ko zolaya ba sa cikin halayyarsa idan ya ce eh to da gaske yana nufin eh babu gudu babu ja da baya babu kuma abin da zai sa shi ya janye daga abin da ya sa gaba wani irin mutum ne shi mai nasara akan duk abin da ya sa a gaba wato dai irin mutanen nan ne masu ra'ayin kansu ba masu faɗin ƙarya don wani ya ji daɗi ba hakanan ba sa iya ɓoye abin da ke cikin zuciyarsu Ta daɗe tana addu'ar zuwan wannan rana da Allah zai nuna mata mijin Mero. Ta sha kisima yaya mijin Meron zai kasance, domin ita ɗin ‘yar baiwa ce kamar Habibu, to amma bar taɓa tunanin Amiru zai ce yana son ta ba. Ƙololuwar ilimi, nasaba, arziki, kyau, duk shi ne ya kuma haɗa. Bankin duniya yana hannunsu, kuɗin Najeriya gaba ɗaya yana hannun ubansu. Sai ya rattaɓa hannu a kansu za ya amfani da su ko 'yar shugaban ƙasa yake so zai iya aura duk kalan macen da yake so da gudu za a bashi ita amma ya ce mero a ganinta wannan alban alfahari ne a gare su ita da habibu domin amiru ba zai yi karya ba ba zai yaudare su ba ba zai faɗi abin da ba haka yake a zuciyar shi ba to me yasa habibu yake gocewa ta san abin da yake gudu ba zai wuce harit da 'yan matan amir ba domin iyayen shi mutanen kwarai ne, ‘yan jiya ba na yau ba. Kuma shi Habibin kamar ɗa ne a wajensu, shi ya ɗau nauyin karatun shi tun daga masters har PhD da sauran kwasa-kwasan da ya halarta, ya san kuma amintarsu da Amiru ba tun yau ba, Da haka take ganin ta wannan fannin ba za a samu matsala ba. Idan ma akwai matsalar ta wani fannin Harit ne. Kuma shi Amirin ba yaro ba ne, ya san yadda zai tsara rayuwar shi. Suna kicin ita da Mero lokacin da Amiru ya iso gidan. Dina bata ce wa Mero komai ba, sai dai kamar bata san zancen ba. Shi da Raymond ne sakataren shi, suna hira kan harkoki kasuwancinsu shi da Habibu, amma dai hirar ta gundure shi. Sai baza idanu kawai yake yi don ganin ta inda miran za ta bullo, amma shiru. Habibu na hangalce da shi. Habibu shi ma yau sirkuntakan sosai yake nunawa duk sai dariya ta kama habibin saboda wani irin respect na musamman da ya lura amirin na bashi amir ya yi fes cikin tazarce na farar shadda duk da kullum cikin kwalisa yake amma habibin bai taba ganin ya yi mishi kyau irin na yau ba to ina ga kuma 'yan mata waɗanda suke jin kamar su jashi da ƙarfi to amma fa banda ƙanwar habibu wato mero wanda kallon fuskar shi ma don bayar da za ta yi ne don ya zame mata dole ne da ba za ta kalla ba haƙurin shi ya ƙare ta da duban agogon hannun shi shi dai kawai so yake ya ga mero ko hankalin shi zai kwanta amma habibu ya share shi kamar bai san halin da yake ciki ba cikin ikon allah sai ga dina ta fito daga kicin ɗin ya ce wai dina ina ƙanwar taki ne tana ina ne ta marmasa ta ce tana aiki ne Yana jin haka ya miƙe tsam